babban mutum a kawo siya rubabbiyar kwakwalwa jikakken kai a kawo siya jariri ko wata nawa ne a kawo siya mutum ba hude ba na share a kawo siya ba haushe dan yarabawa a kawo siya kai dan china dan india a kawo siya muna siyan mutane a rahusa rayuwar nan Um, da mutane. No za ka siyo inan wannan ɗan. Waye? Shi wannan. To, mu dai amma kai gaya masa nawa na siye kaɗan fulani. Ɗari takwas da hamsin. Takwas da hamsin? Na siye shi ba? Kai gaya mai nawa na nawa na siye ka. Ɗari tara da hamsin. Tara da hamsin. Warai kuwa. To kaji. Kaga wannan yaron da kake gani. Eh. wannan babar shi ta sayi mu da shi 400 dam shi wannan yaran agun babar shi agun babar shi kai yawa wannan buhun da kake gani ka ga wannan mhm. rubabban jarirai ne a ciki what wannan kuma rubabbiyar kwakwalwa ce yawa to yanzu na zaka sai wannan da shi za hada da kai din za hada ko shi kadai a to idan na sai da shi na sai da kaina wai zai ci kudin kuma Allah ya kani amma ba matsala za a baka wantu wantu wantu wantu za a baka ka dai sai da 500 hakan ma dan kai ne kash ka dai sai da 500 in ba haka sayar ba sai an kara what ku tsaya ku ciniki ana wani wannan kuna ni sai dai a ɗana a sayar da ni tare da umma ina umma take idan aka sayar ma da shi aka sayar ma da uwar da ya ƙara samun wani ha to mu har kai na ga ma inda kai din ma sai a da hau amma dama ya takura ma na ji ba komai ku je <laughs>